Zan hawa doki. ina ciwo zan hawa doki Ke sai kiran ki muke kuma kin ki tasowa? Eh? <laughs> Wannan renin ma wani. za a biya miki kuɗin shiga guri a sai miki a sai miki tsire ki zo ba ki shutin ba me dama me kawo mun gura eh mana tsire eh in ce zan hau doki zan ci tsire ba ki hau doki doki ba kuɗi mana ba za a ji ba ba za a yi ba an ban baki suspension a industry nan ba shege ne industry manaja ku firi ma ya tafi ya je hau doki in ce zan ci haka hau doki zan ci tsire duhu mana manaja eh mu je ni za ka hau doki a kuɗi me agreement din mu da yarinya me agreement din mu akan sanin din da aka yi sanin ta da aka yi a kamfanin nan ta ko yaushe aka kira ta mun yi da ita za a biya mata hau doki in kina son hawa doki ina ci wa za hau doki ya ban nan ka gane ai terminating contract din nan ba na ina sabon ina sabon actress din nan